وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa masu kallo da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haduwa a karo na farko a cikin tafsirin watan ramadana na shekara ta 1441 muna roƙo Allah wannan ramadan da ya shigo Allah ya ba mu ikon azumta shi Allah ya ba mu lafiya azumta shi ya sa mu azumce shi yadda yake so ya yarda da shi kuma ya karɓa muna bana ma za mu ci gaba da tafsiri kamar yadda muka faru. amma kamar da kuke gani bana babu tafsiri da halartar jama'a sai dai online haka da kuke gani daga ni sai Allah ramma sai mai doka da kuma kafafen watsa labarai da za a saka muna fata kuma muna addu'a wannan masiba da fitina da ta shigo da rashin lafiya wadda ta yi sanadiyar haka Allah ya ɗauke muna ita Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya yan uwana jama'a musulmi abin da ya kamata mu sani ramadana ya shigo ramadana wata ne na alkhairi wata ne na albarka wata ne na yafiyar zunubai wata ne na falala na farko mu gode ma Allah da ya sa har wani ramadana ya zo ya same mu ba ƙaramar falala ba ce a ce an yi ramadana ya zo ya same ka wannan yana nufin duk waɗanda suka mutu kafin yau kai ka fi su samun falala domin ka samu ladan wannan azumin ramadana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu mafi kyau mutane mafi alkhairin mutane shine wanda rayuwa ce ta yi tsawo kuma aiki ne ya kyautata don haka rayuwarka ta yi tsawo wanda ya rasu shekara da ta wuce bai samu ramadana ba bai kai salalar wanda ya samu ramadana ba saboda hadisi ya inganta cikin musnad Imam ahmad da kuma sunan ibn majah da shek nasiruddin albani ya inganta a cikin sahihu tarhibi wa tarhib da kuma a cikin sahih sunan ibn majah daga talha bin ubaydillah radiyallahu anhu Daya daga cikin asharatul mubashshirun bil janna yake ba mu labari hadisin da zai bambance muna tsakanin wanda ya riski ramadana da wanda ya rasu da riski ramadana ba talha bin ubaydillah yake cewa anna rajulain min bala qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam akwai wasu mutum biyu daga kabilar bala da suka zo inda annabi sallallahu alaihi sallam daga suka zo inda annabi sallallahu alaihi sallam wa kana islamahuma jami'an tare suka musulunta wata mutum biyu sun zo sun musulunta tare fa kana ahaduhuma ashaddu ijtihadan min al-akhar ɗayan ya fi ɗayan ƙoƙarin bautar Allah da ƙoƙarin ibada a fagazal mushtahiru minhuma fastashada wanda ke da ƙoƙari cikin su sai ya je yaƙi da jihadi fi sabilillah sai samu shahada ya mutu can sai ta thumma makasa al-akhar ba'dahu sana sanan ɗayan ya tsaya bayanai har ya kai shekara ɗaya sun matufiya sannan ya rasu bayan shekara ɗaya ƙarar alha, ɗalha bin ubaidillahi sai ce fara aiki fil manami baina ana inda babin janna yake sai yi mafalki lokacin annabi sallallahu aka yi haka ni mafalki ga ni bakin kofa aljanna in ana ma, sai ga da mutanen nan guda biyu ɗayan da ya rasu wajen jihadi fi sabilillahi ya fi kokari da bauta Allah fa kharaja kharijun ɗayan kuma da ya rasu bayan haka da shekara ɗaya kun ba wurin jihadi ba da kharijun min aljanna sai wani mai fitowa ya fito daga aljanna wato wani mala'iki ya fito daga aljanna fa azina ladhi tuwfiya li akhir minhuma shi ya bada izini ga wanda ya rasu da karshe yake fara shiga aljanna kuma kharaja fa azina ladhi tushida sannan sai hito ya izini ga wanda ya shahada yanzu wanda bai yi shahada ba ya yi shiga aljanna akan wanda ya yi shahada thumma raja ilayya faqala sannan wannan mala'ikin sai dawo inda nake sai ya ce mini irji fa innaka lam ya'ni laka ba'di koma kai lokacin ka bai yi ba lokacin ka na shiga aljanna bai yi ba domin kai baka rasu ba wa'idan su bi sun ga sun rasu fa asbaha fal aki yu'addisu su bihin nasa sai kana jin ubaydillah ya dinga ba mutane labarin abin da ya auku gafan mafarkin da yi. fa aji bule zalika sai mutane suka dinga mamaki da za a ce wannan wajen jihadi ya rasu wannan ya riga shi shiga aljanna fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai labari ya kai ma annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ji wannan labarin a faƙala sai ce min ayi zalika ta'jabuna me yake ba ku mamaki cewa ɗayan ya riga shiga ɗaya aljanna faƙalu suka ce ya rasulullah hada kana ashaddu rajulain shahadan thumma shida. wannan ta shi yafi kokari wajen bauta sannan kuma yayi shahada mutuwar shahada yayi a sun ah, wada kala hadal akawu a ah, jannata ƙablahu amma ɗayan ne sun shiga aljanna kafin shi wanda ya yi shahada faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce alaita ƙadima kasa haza ba da hutana shin wannan ba ya tsaya shekara ɗaya bayan wancan ya mutu kalubala suka ce haka ne ya rasulullah ƙara wa adraka ramadana fasama ya riske ramadana ya yi azumin ramadana wa salla kaza wa kaza min sajdatin fi sana yayi sujuda kaza a cikin shekara qalu bala suka ce haka ne ya rasulullah qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fama bainahuma ab'adu ma baina as-sama'i wal ardi annabi yace abin da tsakanin su ya ci abin da tsakanin sama da ƙasa na lada don haka mutum ya riske ramadana ya azumce shi babbar falala ce wanda ya rayuwa ce ta yi tsawo kowane shekara yana samun ramadana yana azumta ta yi ya ci wanda ya rasu kafin haka wajen jihadi fi sabilillahi wajen ɗaukar kalima Allah ko ya samu wata falala da ba wannan ba saka mu gode ma Allah wannan azumin ya zo mu bauta ma Allah yadda ya kamata mu tuba zuwa ga Allah da zunubanmu mun san mu masu yawa aikata zunubi muke wata ya shigo na rahama wata ya shigo da ake rufe kofofin wuta a buɗe kofofin aljanna wata ya shigo da ake ɗaure shaɗannun aljannu ya kamata mu dage da ibada ya kamata kuma mu yi tuba ga Allah da zurban da muka yi abu na biyu ya kamata mu taimaka ma jama'a jama'a na cikin neman taimako tun ba wannan yanayin da ake ciki ba in ramadana ya shigo wata ne na alkhairi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya fi kowa kyauta da alkhairi kamar da hadisin abdullahi ne abbas ya tabbata su a cikin sahih bukhari amma kyauta annabi ta kan karu a cikin watan ramadana lokacin da yake haɗuwa da mala'ika jibril su tattauna ƙur'ani su yi karatun ƙur'ani su yi mudarasa ƙur'ani abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma yake cewa wala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi ramadana ashaddu bil khairi min ar mursala annabi sallallahu alaihi wasallam cikin watan ramadana ya fi tsananin alkhairi akan iska wanda aka saki in iska ya buga wanda a tsaye ya samu na zaune ya samu mai rai ya samu wanda bai da rai ya samu annabi ya fi shi alkhairi a cikin watan ramadana mi ya wajaba ya wajaba da gwamnatota da waɗanda ke kun mutane masu hali kowa ya diba ya taimaka ma talakawan da unguwarsu talakawa cikin yan uwa ne domin samu abin yin ramadana samu abin yin azumi da abin buɗin baki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man fara sa'iman falahu mithlu ajrihi min gari an kasa min ajri sa'imi shay'un duk wanda ya ce da mai azumi za a ba shi lada irin ta mai azumi ba tare da an rage mai azumi lada shi da komai ba abu na gaba duk wanda yake yana da hali na wanda zai ciyar da kai ne ɗai eh, amma bai da abin kyauta da saraka, to ya ji tsoron Allah kada ya dinga zagin na farko kada ya shigo inda ake gogoriyon abinci kai kana da abin da zai isarka da iyalanka to in baka iya taimaka ma wani to inda wani mai kuɗi ko gwamnati ta ce ga za a ba waɗanda ba su da shi ka ji tsoron Allah kada ka ci haramu. kana da shi ka zo kuma ka yi gogoriyo da jama'a waɗanda ba su da shi domin cewa kai ma a baka wani rabo cikin su in ka kame hannunka to ka taimaki kanka kuma ka yi sadaka ka taimaki talakawa waɗanda ba su da domin su samu domin mun san talauci hawa hawa ne akwai wanda ka talauci shi ya kamata ka yi haƙuri ya samu wannan sannan ku ji tsoron Allah ku kame bakin ku daga zagin masu kuɗi cewa masu kuɗi ba su taimaka ba kamar da Hausawa ke cewa mai kwaɗai ya san mai rowa duk wani zai gane wani yana da rowa wani yana da rowa to shi kwaɗai yake da shi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin su akwai masu kuɗi cikin su akwai talakawa akwai asabu Sufa, akwai insu abu huraira wanda yake faduwa saboda tsananin yunwa har ya suma shekul islam ibn taymiya Allah ya kara mai rahama ya ce. ba a taba samun abu huraira radiyallahu anhu ya gaji wani daga cikin sahabbai masu kuɗi ba ba a taba samun ya soke su ba sai ba da labarin yanayin da yake cike ba daidai bane ka dinga suka waɗanda suke kokari kila wani mai kuɗi ne unguwarsu ya taimaki mutum uku sai kuma ganin ka ya kamace ya miki mutum goma sai ka dinga suka sai Allah yace allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati wallazina la yajiduna بسم الله Allah ce سخر الله na ولهم Allah ya ce allazina yalmizuna al fi sadaqati wa'inda ke zum'in masu kokarin yin sadaka shi Allah ya sani kana ganin ne mai kuɗi domin kana ganin riga ce mai kyawo mota ce mai kyawo kana ganin gida ne mai kyawo amma Allah ya san halin da yake ciki ya yi kokari ya taimaka ma mutum biyu ko uku kai baka taimaki kowa ba suka dinga zumɗe ne alhaji naira ɗari biyar da ya raba jika za Allah ce waɗanda ke haka nan wallazina la yajiduna illa juhdahum da waɗanda ba su da komai sai da wahala suke samu su ba da sadaka sai ce wannan mi take isa wancan kuma ya basuwa da yawa shine mutawwi na fi sadaqati wanda ya kawo da yawa kace ba don Allah bane don a nuna a NTA ne don riya ne don a nuna a TV ne sai Allah ce fa yakaruna minhum su dinga izgili da su gidan Allah ya kasu kuɗi da yawa ya kawo domin 'yan jarida su gani gidan Allah ɗan abin da ya bai ya Allah ce sakhir minhum Allah ma zai yi izgili da kai mai wannan magana falahum azabun muqim kuma suna da azaba tsayayya a cikin kabari da kuma ranar kiyama ka ba karamin sharri ne gare ka kai baka taimaki kowa ba ka dinga sukan wani alhaji ku don ya taimaki mutum uku dama kai sunanka mai kwaɗai domin mai kwaɗai shi ya san mai rowa sabon manzo Allah sun da ba su da kwaɗai cikinsu ba su suka wani domin bai ba su ba a shekarun baya an yi ta suka sai mutum ya sai data ta naira dubu ya sa a waya ta yayi facebook bai ɗauki wani naira dubu ya taimaki jama'a da ita ba amma sai ya dinga a facebook yana zagin wanda ya je umra shi kuma ya ɗauki dubu ɗari uku kai ma in kana da su hakan za ka yi tunda ka ɗauki naira dubunka maimakon ka yafe facebook har abada da ka sa datan naira dubu kai ma ai ka ba makwabci amma ka fi son ka sa datan naira dubu don ka zagi wanda ya ɗauki nauyin tafsiri ka ce kamata ya taimaka makama mutane domin ka zagi wanda ya je umra wata laifi tudu ne su ka take ɗan ƙaramin naka na dakar dubu biyar wani dakar dubu biyar yake sa a wata wani dakar dubu goma yake sa a wata domin ya yi facebook domin ya yi twitter domin ya yi instagram domin ya yi whatsapp amma da wannan dakar zai amfani ya zagi wani mai kuɗi wai don bai tallafa ba ya ce mai kuɗin nan ya yi kaza kamata ya taimaka kaga wannan ba daidai bane kamata duk mu ji tsoron Allah kowa yayi wanda yake iyawa wanda baya iyawa kuma ya daina kuma kada ya zagi kowa kuma kada ya zo ya gogori da waɗanda suke iyawa domin wanda ba su da shi domin domin ya ƙara yawan talakawa abu na gaba watan ramadana watan qur'ani ne kowane mu ya kamata ya dage wajen karatun qur'ani da karatun qur'ani da sanin ma'anoni ne an hana zuwa wajen tafsirai saboda maslaha domin kada cuta ta yaɗu domin kaza domin kaza to amma ba a hana ka saurara a rediyo ba ba a hana ka bi ta social media ba ba a hana ka kalla a tv ba ka keɓe ma lokaci da za ka saurari waɗannan tafsiran Allah ya san niyyarka Allah ya ga niyyarka Allah zai iya kawo zai baka ladar tahowar da kai niyyar yi domin baka samu ladar tahowa ba ya kamata a kula da wannan abu na gaba watan ramadana wata ne na sallah da tsayuwar dare zai yi kai ba za ka iya hakan ba domin a da kana zuwa masallaci ne ana sauke ƙorani ana dogon karatu na farko abin da ya kamata ka sani sallar dare a azumi asali shine a yi cikin gida ba a yi a masallaci ba in an yi masallaci ya yi kuma wasu malamai suna ganin ma yin masallaci ya fi domin sha'ira ta cikin sha'irar islam imamun nawawi ya yi wannan magana a cikin imamun imamun ya yi wannan magana a cikin al da wasu malamai kafin shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawan rayuwa ta yi sallar dare ne a cikin gida kuma a azumi ma ya yi mafi yawan rayuwa ta yi sallar dare a azumi a cikin gida Ya yi ne a masallaci kawai so uku kamar da hadisa Abu Dawud ya tabbatar bayan azumi ya kai ashirin da uku annabi sallallahu alaihi ya fito ya yi wannan sallah amma sauran rayuwa yi da kuma bayan wannan ashirin duk ganin su cikin cikin gida annabi sallallahu alaihi yake tsayawa ya yi. don haka dama ce ta samu sai mutum ya zamna ya yi sallah cikin gida da shi da iyalai nai. idan mutum ya ce ni ba har da ci ƙur'ani ba a masallaci sauki ƙur'ani ake dama sauki ƙur'ani a sallar tarawih bai da asali ba laifi ne amma bai da asali kai al'ada ce da aka ƙirƙira domin ana iyawa annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi wannan sallar bai taba sauke qur'ani ba a cikin masallaci sahabban manzo Allah ba taba sallar dare suka sauke ƙur'ani ba a lokacin sayyidina Umar zaka ana karanta abin da ya samu ne kai kana iya karanta komi ka iya misali kai qul huwallahu dai ka iya to yana halatta bayan an gama karatun Fatiha sai ka karanta qul huwallahu a kai ta karantawa kai ta karantawa kai ta karantawa har abin da ya samu domin hadisi ya tabbata cikin musannaf na Ibn Abi Shayba haka Imam nasai ya ruwaito shi a cikin sunan ɗin shi da wasu daga Abi Zarin Allah ya ƙara mishi yadda yake cewa sallan rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-laila kullahu bi ayatin biha yarka'u wa biha yasjudu wa biha yad'u annabi sassan ya yi sallar dare gaba ɗaya da aya ɗaya idan aya ɗaya ka har da ce wani mu zai ce ya har daga sabbi zuwa ƙasa sai ka shiga gaba matakka tana bayanka ƴaƴanka suna ka matakka tana baya tana karanta sabbi hisma rabbika ala zuwa ƙasa a gama ta ta koma a koma farko a gama a koma farko har gwargwadon abin da kake iya yi domin annabi sassan ya yi sallar dare da aya ɗaya da ita yake karantawa ya yi ruku ya yi sujuda in ya dawo ka a ta biyu ya koma daddare har ƙarshe gaba ɗaya wannan aya ita ce ayar da ke cikin suratul ma'ida in tu'azzibhum fa innahum ibadun وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم wannan aya ita kadai annabi ya yayi yamun laili da ita in yake wala dallin amin sai karanta in su tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim annabi ya ta maimaita wannan aya sai yayi tsayi mai tsawo yayi tsayuwa mai tsawo sannan ya rukui sannan ya ɗaukako raka raka'a ta juma ya dinga karanta ta haka a ƙarshen dare zaka babu uzuri ga rashin yin kiyamu ramadan in kul huwallahu ahad ta har da ce in inna na ka har da ce a raka'a ta farko kai ta karantawa sai dai ba za a kirga ba ba za ka tsaya kana kirga a raka'a ta farko na karanta ta so ɗari ko so tamanin ba kai ta karantawa sai ka ga kayi karatu mai tsawo kai ruku'i in ka ɗauko raka'a ta biyu haka haka raka'a goma sha ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a cikin ramadana wani na iya ni ba har da ce ba komai ba har da ba kul huwallahu ahad ma ba har da ba amma ni ina iya karantawa da littafi ko kuma ni ina so in Qur'ani nake so in sauke a Ramadana amma ina son in diba sai mu ce yana halatta kai a matsayinka na liman sai ka ɗauko ƙur'ani sai ka diba kana karantawa domin imamul bukhari ya yi babi a cikin kitabu sala ya yi babi ya ce babu salawatul jama'ati wal imama sai ya ce babu salatul abdi babu mai babu imamatul abdi babu mai babu mai magana cewa bawa yana iya bada sallah sai kawo hadisi mu'allakan yace wa kanat aishatu ya ummuha abduha zakawanu min al-musaf yace na na Aisha radiyallahu anha bawan ta Zakwan ya kasance shi ke limancinta a sallah da daddare yana karanta yana diba Qur'ani yana karantawa kaga na na Aisha radiyallahu anha sai ta sa bawan ta ya bude Qur'ani zaka sai ka tara matarka da ƴaƴanka da mutanen da a cikin gidanka sai ka bude Qur'ani kana karantawa yana halatta kana tayi kana tayi wannan hadisi Imam Bukhari ya fi sai mu'allakan ibn abi shayba ya fi sai shi ma cikin musannaf ɗin shi da isnadi ingantacce imam al-bayhaqi ya fi ya fi da shi a cikin sunan imam abu dawuda ma ya fi da shi a cikin a cikin sunan don haka duk wanda yana nuna karatun qur'ani dama a ramadanin da ya wuce abinda muke faɗi shine baya kyautatuwa masu biyan liman su buɗe qur'ani suna karantawa domin an ce sujuda ya kamata idon kai yana ƙasa ya kamata hannunka na dama yana bisa na hagu akan kirjinka in ka ɗauko ƙur'ani za ka rike ya kasance sunnoni da yawa ka yi hasarar su to amma in liman kake hadisi ya inganta shi liman yana yi amma da inganta cewa mamu yana rikewa ba za ka sai ka rike yi sallah da matarka yi sallah da 'ya'yanka abin da ake so dai a samu an yi raka'o'in nan goma sha ɗaya idan sha ɗaya ma ba su samu ba a yi tara idan tara ba su samu ba a yi bakwai idan bakwai ba su samu ba a yi biyar in biyar ba samu ba ko uku suka samu ya kasance dai kowane dare na ramadana za ka yi sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya wannan tsayuwar ta ramadana yana mai imani da Allah yana mai neman lada to za a gafarta mai abin da ya gabata na zunubai ne sanan yin wannan sallah a gida ya ci maganin riya cewa sai wani ya ganka sai wani ya ganka sai ka tsaya bana Allah ya kawo mana za a yi wannan sunna shi muni ne duk abin da ya samu alkhairi ne kuma komai fasara kwarai yake yi mai misali kowa ya san wannan bala'i da cuta ya same mu don shi bana ba za a hito a yi sallar tarawih a cikin azumi ba amma sai kamar sai bana na samu a yi sallar tarawih cikin masallaci ba bana wannan abin ya kawo min dama cewa zan yi sallar tarawih a cikin gidana in yi wannan sunna da ban saba yin ta ba duk shekarun da suka wuce na saba yin sunnar sallar tarawih cikin masallaci to ba ta aike sunna ba duk cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai uku da yayi ta sai rayuwa ta tun sai ya fara qiyamul layli Sun sabbi ya fara azumin ramadana da sallar dare ta ramadana ina yake sallah cikin gida ne yake yi to yau Allah ya bani iko kenan zan yi wannan sunna kada a kukuce kada a ƙi a daje a yi domin a samu ladar da ake yi abu na ƙarshe shine idan mun yi wannan sallah idan mun yi azumi mu yi addu'a hadisi ya tabbata cikin musnad imamu ahmad shek nasuddin albani ya inganta shi a cikin ah, sahihul jami' annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu da'watun mustajabat addu'o'i guda uku ana karɓar su cikin su wa da'awatu sa'imi inda fitrihi da addu'an mai azumi lokacin da ya zo buɗe baki haka wannan watan sai mu ta addu'a wannan annoba da ta shigo Allah ya da ita Allah ya tafiyar da ita ba ita ce annoba ta farko ba da take taɓa shigowa an yi annobobi sun shigo lokacin da wanda ya ɗauke waɗancan annoban yana na hayyul la ya mutu yana da rai insha Allah wannan annoban ma zai ɗauke ta yadda da Allah da tawakkali da Allah baya nuna cewa ba za a ɗauki mataki ba yana halarta a dauki matakin da ya kamata a ɗauka yana wajaba ma amma kuma yana wajaba kuma a samu ya kine cewa Allah ɗaya ya ɗauke musiba kada mutum ya ga ya ji kaidodin da likitoci suka sa ko ya ji ƙa'idodin da gwamnati ta sa sai tsammani wannan cutar ba za ta kama shi ba in Allah ya nufo ta kama ka za ta kama ka amma abin da abba a yi shine ba a cewa bari in ki ɗaukan mataki in Allah ya nufa ta kama ni za ta kama ni wannan ba daidai ba ne abinda addade shi ne a ɗauki ta sannan a ma Allah sannan a ma Allah saura a wancan azumin mun tsaya aya ta ashirin da biyu a cikin suratul mu'minun yau kuma za wannan azumin za mu tashi aya ta ashirin da uku kafin nan wannan shine tafsiri na uku da muke yi watan shi ne shekara ta uku da muke tafsiri ba mu isa mu yi tafsiri ba mun ƙananan ƙananan ɗalibai ne to amma dalilin da yasa akwai bukata na yin haka saboda jama'a da yawa da ke saurari na ɗaya kenan na biyu ƙur'ani babban kundi ne wanda ya tattara dukkan ilmomin da ake bukata don haka babu wanda yake iya kewaye ƙur'ani gaba ɗaya da tafsiri ne ta kowane gefen ilimi abinda muka ci da muka fara wannan tafsirin shine muyi yi ƙoƙarin tarkizi ga abubuwan da ake bukata da su a wannan zamanin wasu abubuwa ne wanda suna nan wannan zamanin ƙur'ani ya yi maganar su mutanen wannan zamanin musamman samari da ba karatun addini suke ba sai su ɗauki addinin mu ba wayayyen addini ba ne sai su ɗauki akwai wata wayewa akwai wasu jama'a akwai wasu ƙasashe akwai wani karatu da shi yake da wayewa ta abubuwa wanda yake wa'annan abubuwan ƙur'ani ya gaya maganar su na zamantakewa da wayewa da ci gaba ba a san hukuncin su ba ta in wannan abubuwan muke tattalin mu zaƙulo kamar mu ce maka ƙur'ani yana magana da kai a 2020 an saukar da Qur'ani shekara dubu da ɗari hudu suka wuce da wani abu amma yau a 2020 ƙwar'ani yana magana da kai da kai yake wata abin da yake faɗi shine wasu hukunce hukunce da suka ta'allaku a wannan zamanin ka irin hukuncin hukunce hukunce mu tarkizi su za mu matsawa a kansu su za mu yi ƙoƙarin mu fisuwa daɗa wa'anda malamai magabata su yi magana a kansu ko kuma wa'anda yanzu suka auku malamai na wannan zamanin su suka yi magana a kansu muna roƙo Allah ta tabaraka wata ta'ala ya sa mu yi muwafaqa ya sa mu yi daidai ya sa saboda shi muke yi babban hasara da tabewa shine mutum ya dauko littafin Allah ya sa gaba yana karantawa domin a ce ya iya yana karantawa domin a ce ya sani domin ya burge jama'a domin a ce wannan malami ne wannan kan gara wanda bai yi ba da shi duk mun san hadisin da ke cikin sahih muslim hadisi Abu Hurairah yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace awwalu man tusa'u bihim nar yawm al-qiyamati talata mutum uku za a fara sawa cikin wutar jahannama cikin su akwai wanda ya karanta Qur'ani ya iya ya koyar da shi wani ya iya tajwidi alaramma ne wani ya iya tafsiri ya san manonin Qur'ani Allah kuma ya karanta ya koya an yada ko ina sai Allah ya kira shi ranar alkiyama ga jama'a sai ce wani na koyar da kai Qur'ani na sanar da kai ni kai da shi sai ce Allah na koyar da shi na sanar da mutane sai Allah ya ce karabta walakin qara'ta li yuqala qari faqad qila Allah ya ce ƙarya kake kai ne domin a ce ka iya kuma tun duniya an ce ka iya fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta utiya fi nar sai a kama shi a sa mala'iku su ja shi a fuskar shi su jefa cikin wuta lokacin da sai na abu ya faɗi ta gaban muawiya Allah ya tsara mishi yadda sai ce Allah yayi gaskiya Allah na cewa man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu جعلنا Allah ce wanda man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna na fiha ma nasha'u liman nuridu duk wanda ya kasance duniya yake so sun ya kai a ce ya iya sun aka ya ce malam ne sun aka ya ce mai kyauta ne yana bayarwa sun ya ce mai kokari ne mai karfi ne na yaki saboda Allah shi duniya yake so Allah ce da lahu fiha za mu gaggauto mai cikinta amma ba abin da yake so ba Allah ce ma na sha'u abinda mu so Allah muka ga dama kuma shi ma za mu yi liman nuridu ga wanda mun ka ga dama za ka ga sha'a da ara da duk ma'anar su ɗaya kamar yadda ahabba da rabiya duk ma'anar su ɗaya shine ma na sha'u liman nuridu abinda muka ga dama ga wanda muka ga dama sai Allah ya sa ungo ce man kake sai mai to sai Allah ya sa jahar ku sai a ce mallami kake sai mai to sai Allah ya sa a ƙasar ku ce mallami kake ko inda ake Hausa ko inda baƙaƙin fata ce mallami kake aljanna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama sannan Allah ta sai mu sanya mai baya haka mu sanya mai jahannama yaslaha mazmuman matsora yana yana yana shiga wannan jahannama yana jinta yana kaskasacce abin walakantarsuwa za ka ya kamata mu ji tsoron Allah mu yi saboda Allah bakin abin da muka iya don shi wanda ake tambaya tambaya ya kokarin ansawa ya ce ya iya domin a ce ya sani ya yi hasara an san ba san ba komai ka sani ba bakin abin da ka sani ka tsaya nan an tambayi mama Malik an zo da tambayoyi 33 ya ansa uku mutumin da ya zo mai ce daga Morocco Maghrib bil Islami nake kowa ya ji labarin ka babban malami kake amma ka ansa uku in ni mi zan ce musu kace kaje ka ce maliku bai sani ba sai mai malik komai ya sani ce bai sani ba kai wuce nan an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mai mal islam yace al islam an tashhadu an la ilaha illa ya qadi aka ce mai mal iman yace al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi ya fadi. wa mal ihsan yace ihsan an ta'budu allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka aka ce wa mas'atu yace mal mas'ulu an hadi a'lamu min as-sa'il an yace ban sani ba wanda aka tambaya bai fi wanda ya yi tambaya sani ba saka mu ji tsoron Allah kada mu yadda mu faɗi abubuwan da ba mu sani ba domin a ce mun sani kada mu yadda mu yi aikin da ake don Allah domin neman duniya ba wanda ya isa ya saka ma kamar da Allah yake saka ma Allah ya muna muwafaka wannan tafsirin da zamu yi Allah ya ba mu ikon faɗin daidai Allah ya sa mu dace da daidai Allah ya karɓi aikin da muke yi ya karkare muna zurban da muke wanda su suka fi aikin da muke yi na kwarai daidai yawa ya karkare muna kurakuran da muke wanda su suka fi daidan mu yawa ya taimake mu ya sa wannan qur'ani ya sanadin tsira gare mu mun fara kasu suratul mu'minun kamar yadda faɗi yau za mu tashi aya 23 aya ta 23 Allah ke cewa wala ka arsalna قومه وقال الملأ الذين كفروا وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر وقال الملأ الذين كفروا

goma sha ɗaya na farko na suratul mu'minun sun yi magana ne game da siffofin muminai na kwarai dama wannan sura sura ta da ta suwa makka surorin makka kuma ko da yaushe suna ƙoƙarin tabbatar da tauhidi da tabbatar da imani na kwarai sai ayoyi goma na farko wannan sura suka tabbatar da siffofin muminai goma sha ɗaya na farko ayoyi goma sha biyu na biyu kuma suka tabbatar da ƙudurar Allah da yadda yake halittar ɗan adam da yadda yake halittar tsiro da ruwa watan ga siffofin muminai sannan ga siffofin yadda Allah ke halitta ga hanyoyin da Allah yake halitta domin a gwada ma mutanen makka cewa wannan da yake halitta shi kaɗai ya cincinta a bauta ma sai yanzu karo na uku zai tashi mutanen makka za a ba su misali da mutanen da suka wuce baya watan ga siffofin mumini an gaya muku duk da ta kuka yi imani ba ga yadda Allah ke halitta duk da ta kuka yi imani ba to ku shiga tattayinku idan ba ku yi imani ba ga misalai za a ba ku na al'ummomin da suka wuce kafin ku irin da suka wa Allah kangaya shi kuma Allah sai ya yi musu iƙaba, Allah ya musu azaba Na Allah za ku wa'azu abinda zai baka mamaki wannan ayoyin an sauka da suka yi a yakin badar wata Allah zai kawo mu da tsoshin annabawa ya ce kowane annabi ga yadda ya yi da mutane na su yi imani da ba su yi ba ni kuma ga yadda ni musu haka ku mutanen muka ku shiga taitayin ku kafin kuma ta ku halaka tana nan tafi sai Allah ya fara ba su labarin annabi Nuhu alaihi salam Allah ce wala qad arsalna nuhan ila qaumihi hakika mun aika annabi nuhu zuwa ga mutanen shi da muka aika shi fa qala ya qaumi ibudullaha. ma lakum min ilahin ghayru sai ce muku ya ku mutane na ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta ba shi ba wata wannan abin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yake kiran ku ku su Abu Jahl su Abu Lahab su mutanen Makka da mushrikan Makka ce ku bauta ma Allah shi kadai wannan abin shine annabi nuhu ya kira mutane zuwa gare shi to amma sun yi imani ko ba su imani ba ko ni ya auku shine ake so a baku labari zaka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya fara kiran mutane kan su bauta ma Allah ba yace afala tattaqun annabi nuhu ya ce mutane shi yanzu ba za ku yi takawa ba ba za ku shiga taitayin ku ba ba za ku shiga tsoron Allah ba ku bauta ma Allah shi kadai shi kadai ake bukata gare ku fa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi sai al mala'u masu kuɗi wanda suke da shugabanci suke da fada aji su ne mala'u ya ce mala'u shugabanni da masu kuɗi da masu fada aji su suka ce ma in illa basharun mislukum wannan da ke kiran ku annabi nuhu ba kowa bane mutum ne dan uwanku yuridu an yatafaddala alaikum yana so ya samu fifiko gare ku ya ce shi Allah ya aiko shi ya aiko shi zuwa gare ku sai ku ma shi kawai haka yake so walau sha Allahu la anzala mala'ikatan da Allah ya ga dama da sai saukar da mala'iku kaga sun yadda sun yadda da akwai mala'iku Allah yana saukar da su ka yau akwai mala'ida da basu da akwai mala'iku ba to kun ga a lokacin annabi nuhu ma mutanen annabi nuhu da kafircin su sun yadda Allah yana da mala'iku cewa Allah yana da mala'iku da Allah ya ga dama da zai saukar da mala'iku sannan saboda wauta na waɗannan mutanen mushrikai sun yadda su bauta ma dutse su bauta ma itace abin da suka sassaƙa da hannunsu ya zan shi a ubangiji abin bauta amma ba su yadda aikun mutum a matsayin manzo ba zaka dalilin suna mai da annabi nuhu don mutum ne ai mutum ne irin mu ai ko muna mala'ika to abin da kuke bauta wanda kai matsayin mutum irin ku ba dutse kuke bauta mu wanda bai kai mutum ba itace kuke bauta ba kata kuke bauta mu wanda bai kai mutum ba da mutum ya bar gaskiya sai bada bata wa ma ba'da al-haqqi illa ad da mutum ya bar gaskiya sai bata zaka da mutum ya fara amfani da kai yana kawo dalilai na kai yana bace manasi duk wanda yadda zai bauta ma dutse ya ma itace to ya kamata ya san an aiku manzo yanzu ba shi aka ce aika ba ba to za a aiku mutum a matsayin manzo sai suka ce ma sami ina bi hada fi aba'ina al-awwalin dalilin mu na biyu yasa ba za mu karɓai ba ba mu taɓa jin wannan ba a cikin iyayenmu na farko wata iyayenmu sun yi tsaya wannan garin kafin mu a babu taɓa jin an aiko musu mutum ba kuma ƙarya suke an aiko annabi idris kafin annabi nuhu alaihi salam kuma bai daɗe da wuce ba ka aiko annabi nuhu alaihi salam za ka ya kamata su san an aiko an aiko amma cewa ba mu taɓa ji daga iyayenmu ba wannan shine hujja wanda bai da hujja don haka mutanen da ke yin abubuwa su ji tsoron Allah su kyautata su yi da suna ta masu tasowa su hujjar su shine ba mu taɓa gani ba ga iyayenmu da kakanninmu abin da iyaye da kakanni ke yi ba shine hujja ba akan abin da iyaye da kakanni ke yi babu kyau Allah ya aiko manzanni ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu abin da iyayen suke yi da kakannin ku suke yi na bauta gunki ba daidai bane haka Allah ya fi annabi Nuhu, Allah ya fi annabi Salihu, Allah ya fi annabi Hudu, Allah ya fi annabi har zuwa annaban Allah dukkaninsu domin cikin mutane abin da kuke da iyaye da kakanni ba daidai ba ne. don haka abin wanda ke cewa haka muka isko ba hujja ba ne sanan malamai sun yi kokari sun canza mutane daga wani abu da al'ada ta sa ake yin shi domin yadda aka gaya musu ga abin da na ya ce sai su ce haka muka isko iyaye da kakanni don shi don masallacin da muke ba da sallar juma'a yadda muke yi shine muna yin hudu ba ta hausa da ta larabci saboda me saboda mutane suna buƙatar su ji hudu ba abin da ake faɗi amma wata ran sai mu canza kawai duk mu yi hudu ban larabci gaba daya wata ran mu ta Hausa wata ran duk mu yi hudu ba Hausa gaba daya mu ta larabci wata ran mu fara yin ta kafin ta Hausa wata ran mu fara yin ta Hausa kafin ta larabci domin cewa mu yi ta da Hausa istihadi ne namu to idan muka ci gaba da haka masallatan mu shekara talatin arba'in, wani ya zo ya canza cewa mu ba mu saba da haka ba haka ya gaba addinin mutanen da ba su da hujja cewa ma sami ina bi hada fi aba'in al-awwalina mu uwayenmu da kakanni yau akwai wasu masallatai da za a ce a fasa hudu ba da hauka da mutane za su ce a ba da saboda ne saboda ma sami ina bi hada fi aba'in al-awwalina tun da muka taso iyaye da kakanni ba mu taɓa ganin an fassara hudu ba da hausa a wannan masallacin ba hakan masallacin da ake fassara hudu ba da hausa in aka ci gaba da haka aka yi tafiya mai nisa wata yana aka ci a rana larabci ɗaya ya halatta ko aka ci a hausa ɗaya ya halatta za su ce ma sami ina bi haza fi aba'in al da? tun sadda muke wannan masallacin ba mu taɓa da an yi haka ba wata ran wani na koya mutane sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam yadda annabi ke sallah sai karanta musu akwai hadisin na Aisha cikin sahih Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatan ya kasance yana sallama daya shi kuma wannan masallacin an saba ya sallama biyu tun sada aka gina wannan masallacin sai limamin ya zo an gama sallah sai ce assalamu alaikum ya yi sallama ɗaya ya tashi na ta faɗa tun da muke mu taɓa da na yi sallama ɗaya a wannan masallacin ba kaga hujjan marar hujja hujja ce kawai ba a taɓa yi ba to annabi ya taɓa yi hadisi na cikin bukhari annabi ya yi sallama ɗaya annabi ya yi sallama biyu shi ma na cikin bukhari da muslim don haka ana sallama ɗaya ana sallama biyu ana hudu ba da larabci ɗai ya halatta ana yi da yaren da mutane ke ji wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi yubayyin Allah ce ma arsalna illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum ba mu aika kowa ba ba mu aika wani manzo ba sai da harshen mutanen shi ba mu aika wani manzo ba sai da harshen mutanen shi domin ya musu bayani za ka don wani ya tashi ya yi hudu ba da hausa ɗai ba laifi ba ne ba matsala ba ne amma mutane suna da abin da muka riska akwai wani masallacin sallar juma'a da wani ya tashi ya yi hudu ba da hausa ɗai cikin masallacin wani ya miƙe hannu ya ce don mi za a sallar mu ba mu taɓa zai an yi ba hujja ce ba taɓa yi ba amma mallamai na sun yi wani cewa yana halatta a yi saboda wannan ayar annabi yawa mutane hudu ba da larabci da nishi suke fahimta ni kaina na ba da sallah wani masallaci a ƙasar turai sai ni hudu ba rabi da larabci rabi da turanci da ni tashi wani ɗan su ya tashi yana ta faɗa don mi za a hudu ba da larabci don mi za hudu ba da larabci nan turai ne babu mai jin larabci daga kai sai larabawa yan kaɗa amma masallacin nan duk wanda a ciki zai jin larabci duk mi za a yi muna sai jawo hankali ne nake yana halatta a ta larabci ko babu mai ji ne kuma ka san duniya kowa da nashi duniya daban-daban wani waje an yi hudu ba a sa larabci ba na tashi na ta bala'i idan ni ba a sa larabci ba wani waje kuma na sa larabci wani tashi na ta faɗa saboda ni aka sa larabci ga muna duk kowa na jin turanci kai ma kana jin turanci nan kai da turanci ni an na kawo larabci to ala kulli halin shi addini ba da kai ake yi ne ba kuma ba ma san ina bi hada fil millati al-akhirin ko fi ma san ina bi hada fi ba idan awwali da baka ake yi ba yadda ake yi dalili ya ce a yi akwai hudu ba larabci dai ya halatta wanda ke yi da hausa ɗai ya halatta wanda ke yi da hausa da larabci ko da turanci da larabci ko da caranci da larabci kowa wa ba'a sallami rasulin illa bil lisani qawmi li yubayyana lahu wana akwai fatawoyi na mallaman duniya lajnat da'ima fa hayatu kibarul ulama majma'ul fiqh al-islami duk sun yi fatawa akan cewa yin haka yana halatta sai suka mutane annabi Nuhu suka ci gaba da cewa dama dalilin su na biyu da ba su yarda da shi ba shine ba su taba jin wannan abin da yake faɗi na a bauta ma Allah shi kadai ba ko ai kuma manzo mutum ba ka ba za su imani ba sai suka ce in huwa illa rajulun bihi jinna ai ba kowa bane annabi Nuhu nan da kuke gani ba kowa bane mutum ne wanda yake da ciwon aljani wata rashin lafiya hauka tussa mai fatarabbasu bihi hatta hin ku jira zuwa wani lokaci har ya warke zai daina cewa Allah ya aiko shi ai Allah bai aiko mutum Allah inda yana so ya aiko mala'ika zai aiko amma shi mahaukaci ne sai annabi Nuhu ya ne إلا من سبق عليه وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم da mutane annabi ne suka karyata sai yayi addu'a ya kara rabbi suni bima kazzabun ya ubangiji ka bani nasara akan su akan karyata wadda suka yi min wata tunda ba su yadda ba ya Allah ka kawo wani abu da zai kawo fatah baini wa bainahum fathan kai hukunci tsakaninmu da su da nake da gaskiya to amma annabi nuhu bai yi wannan addu'a ba sai da ya dade kamar da Allah ya ba mu labarin cikin suratul ankabut ba nan take kake addu'a ga mutane da in kai musu wa'azi ba su yi ba yace wala kad arsalna nuha wata wata nan take annabi nuhu yayi musu addu'a ba kamar da Allah ba mu labari cikin suratul ankabut wala kad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfan illa 50 ama alfa sanata illa 50 aman sai tsaya cikin su shekara dubu ba shekara 50 shekara 950 annabi nuhu yayi cikin mutanen shi yana kiran su ba su ansa ba sannan ya musu baka addu'a zaka ba daidai bane kawai shugabanni a dinga yi musu baka addu'a wasu masu kuɗi a dinga musu baka addu'a wasu da ke ga ƙungiyoyin da ake tsammanin na ɓata ne a dinga musu baka addu'a don cin ba karantar da su ba ko shekara da biyar ko shekara arba'in da biyar ko shekara tara wata biyar ko wata tara ba tsaya aka karantar da su aka bi hanyoyin da ya kamata ba zaka wanda ya saba maka a fahimta ƙoƙarin kakai ya fahimta kira ne kakai ya fahimta in bai yi ba sannan ne wannan abin ke zuwa shi ma annabi nuhu bai yi haka ba sai da Allah ya tabbatar mai cewa babu mai imani cikin mutane ne kamar da Allah ya bamu labari cikin suratul hud wa wa fa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman Allah ce muka yi wahayi ga annabi nuhu cewa babu wanda zai imani cikin mutanenka sai wanda ya raye imani to lokacin ne sai musu addu'a zaka mutumin da yake wa'azi yake kiran mutane zuwa ga Allah yake da'awa ba san shi da la'anan ba mai la'antan mutane ko mai zagin mutane Imam Ahmad bin Hanbal yana magana game da Hajjaj bin Yusuf sai sai dan dan shi Abdullahi yace ban taba jin kala an sai ba sai ma Muhammad ce mata a hitta a baka la'anan ya shi ka taba jin baban kai na la'antar wani ai mai da'awa ko musulmi kwarai ba mai la'anta bane don haka ba daidai bane ya kasance mutum yana ta la'anta mutum na ta zage-zage Allah ya bamu labarin annabi Nuhu bai yi addu'an nan ba sai da Allah ya ce babu mai imani cikin mutanensa sai wanda ya imani zaka sai Allah ya ce fa auqaina ilaihi an isna'il fulka bi ayunina wa wa'ina sai muka annabi Nuhu wa'ayi cewa za mu nasartar da kai ya za mu nasartar da kai za mu hausar da addu'arka an isna'il fulka bi na kai jirgin ruwa muna ganin ka mu muka sa yi. akan idon mu za ka yi akan taimakon mu za ka yi wa wa'ina kuma da wa'ayinmu, mu wata mu muka ce ka yi kaga nadin Allah ne kuma Allah yake son ya taimake shi amma sai ka kai jirgin ruwa domin a gaya maka sai ka riƙi sabadi kamar da Allah ya ce ma na Maryam a cikin suratu Maryam ta zo za ta haihu tana cikin neman taimako sannan da za ta haihuwa dai bai da mahaifi Allah tabaraka ta'ala ya mata wahayi annabi Isa alaihi salam ne Allah ya sa ta haifa iya kan mu'jiza da karama zuwa gare ta na biyu inda take babu kowa amma tana buƙatar dabino sai Allah ya ce wa huzzi ilayki bi Allah Allah ya ce huzzi bijin in na nakhlati ki girgiza ku tuttoyen dabino tusaqit ilayki tusaqit tusaqit wuta ban janiya sai rutab danyen dino sai dinga faduwa wato sai kin yi naki aiki Allah da ya sa ta haihu babu uba Allah zai iya sa Jabiru ya zo mata wuri. amma ta Allah ta ki naki kokari Allah zai isa ɗan ya fito mata ta hannu ko ta waye sai ta fita ɗauki ciki ne sannan ta haifai don haka ya kamata mu kiyaye sababi lokacin da za a cewa ka wanke hannunka da yawa kakka kai hannunka ga baki ko ga hanci ko ga ido in ka san yana da waye kakka ce ai kai imanin da kaddara eh imanin da kaddara baya hana ɗaukar sababi ka ɗauki sababi ka bi abinda likitoci suka ce ka bi sai ka bamma Allah saura lokacin da kake so ka samu kuɗi sai ka je kasuwa sai ka je wajen nema lokacin da kake so ka samu ilimi sai ka je makaranta sai na Umar ya iske mutane cikin masallaci suna roƙon Allah ya ba su kuɗi yi musu buloli yace fa inna sama'a la tumdi'u zahaban sama ba ta ruwan zinari za ka ku tashi ku je ku nemi kuɗi in kuɗi kuke so ku nema a waje za ka dole mu yi sababi dole mu yi abinda Allah ya umarce mu mu yi za ka Allah tabaraka wa ta'ala ce ma annabi Nuhu an isna'il fulka bi kai jirgin ruwa muna ganin ka da idon mu muka ce kai da kulawan mu wa wahina da kuma wahayin mu fa idza jaa amruna wa fara idan al'amarinmu na ruwan tufa na yazo ƙasa ta cika da ruwa a tanur ana ce ma kowane gefen kasa a tanur ko ana ce tanda a tanur to idan tanda ta kukkuga da ruwa ko idan ƙasa nan ya fiye zan ƙasa idan ƙasa ta kukkuga da ruwa domin ruwan tufa na fitowa daga ƙasa daga sama ne to idan ruwa suka kukkugo wa fara tannu a ce Allah ya ce mai ne fasluk fiha min kullin zawjayn ne. ka sa cikin komai ka sa mata da miji ka sa nau'i guda biyu shi ma wani sababi ne da Allah yana son zuri'a ta wanzu bayan Allah ke annabi Adam babu mace da namiji babu mace babu namiji Allah ya annabi Adam Allah ya yi na Hawwa daga namiji ɗaya babu mace Allah ya yi annabi Isa daga mace ɗaya babu namiji Allah ya yi sauran mutanen duniya daga mace da namiji kuma sai Allah ya ce ba annabi Nuhu fasluk fiha min kulli zawjayn ithnayn kowane ka dauki mace da namiji domin ana so waɗanda ka tsoka idan suwa ku wanzuwa bayan kasa kamar da Allah ya ce waje Allah ta humul baqul muka sanya zuriya ta za ta wanzuwa a suka imani da shi to idan ana son abu ya wanzu ka dauki mace da namiji namiji da namiji ba su wanzuwa mace da mace ba su wanzuwa wannan ayat ta yi ga masu cewa a auren jinsi Allah ya ce fasluk fiha min kullin zawjayn ithnayn mace da namiji ka zama aure namiji baya auren namiji mace ba ta auren mace wannan ya sa'a ma Allah wannan ya sa'a ma shari'a Allah wannan ya sa'a ma al'ada wannan ya sa'a ma ɗabi'a yaro bai san ya ce baba ga baba ba sai dai ce baba ga mama yaro bai san ya ce mama da mama ba sai dai ce mama da baba zaka Allah ce fasluk fiha min kullin zawjayn ithnayn kowane irin nau'i mutane ne tsuntsaye ne dabbobi ne kowane irin nau'i ka ɗauki mace da namiji wa halaka, iyalan ka ma ka sa su ciki su ma ka ɗauke su illa man sabaqa alaihim qawlu minu, face wanda zance ya riga ya gabata da gare ni wata na riga na faɗi cewa ban da shi bai mu kai in fasa da ni an ce muna lokaci yayi wala su tukhatibni fil ladina zalamu Allah ya kada ka yi min magana game da wanda suka yi zalunci wanda suka yi kafirci cikin su innahum mughraqun hakika su za mu halakar da su anan za mu tsaya a yau gobe za mu tashi daga inda muka tsaya da yadda Allah abinda muka faɗi na daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yafe muna Allah ya sa shi cikin mizanin mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh